أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتشن أسبر شاترا ga watan takwas watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da bakwai ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2000 da ashirin da shida allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na malam umar gado na unguwar alkali cikin garin dutsen ma karamar hukumar dutsen ma a jihar katsina a najeriya domin dora da gani muka tsaya a karatun littafin motsa malik jiya mun shiga cikin kitabu siyam littafi na shida ko na sha biyu a jerin ƙananan littattafai 31 ko 61 da ke cikin wannan littafi na motsa malik saɓanin nusohinsa kuma mun tsaya ƙarshen babi na shida da ya magana kan a tashidu filƙublati lissa'il sail yau Allah za mu tashi farkon babi na bakwai ma a fi siyami fi safa da fata Allah ya taimake mu yasa mu dace imam malik allah ji kansa ya ce babu ma ja a fi siyami fi safar babi abin da ya zo cikin yin azumi cikin tafiya ma'ana idan mutum yana tafiya ya yi azumi ina hukuncin yin haka قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wannan hadisin da sanadi zuwa abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila makka am al-fath fi ramadan cewa manzo ya fita zuwa makka shekarar da aka ci makka da yaƙi a cikin watan ramadan fasama sai manzo ya fita yana azumi hatta balagal kadir har sai da ya ji wani wuri da ake sa da shi alkadir wani guri ne tsakanin maka da madina asalin sa wani ruwa ne da yake tsakanin kudai da usfan guraren sun fi kusa da makka an gane ku sai da ya je nan wurin sun ma'affara sannan ya ajiye azumin ya kare azumin fa'affaran nasu mutane su ma kowa ya kare azumin sai ya ajiye وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم sabai sun kasance suna ruku suna aiki da sabon abu sannan sabon abu daga al'amuran manzan Allah sallallahu Alaihi wato yin ya wani abu da yan sai zo yi wani to sai su wancan da ya a sai su da wannan su an fahimta shi ne al'ahdas saboda kullun shari'a tana tafiya ne daga sauki zuwa mafi sauki ita shari'ar gaba ɗaya sauki ne a cikinta to da haka kullun tana moving tana matsawa ne zuwa ga abin da yake mai sauki sauki ko mafi sauki ya halatta mutum yana tafiya ya azumi amma sai aka ce an yi saukin ana tafiya a aji azumi annabi sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya da yanayin azumi yanzu sai suka ga gashi ya ajiye azumi da haka yanzu suke ajiye azumi dalilin za su yi tafiya an gane to bil munasaba kaga akwai mutanen da suke makabalantar ko suke kalubalantar jalsatul istiraha zaman istiraha cikin sallah sai sai to ai manzo Allah sai da tsufa yake an gane to abin da zai baka mamaki kuma waɗanda suka fada da sai Raha tsofaffi ne <laughs> ba haka ne? in sai da ya tsofa yake to da wanda dalilin tsoho zai fada ne kaga ba dalili kaga shi ya fi cancanta ne tunda sai da ya tsofa yake amma kaga sai matasa su ne yake ta rigima da su to ba zancen tsufa ne ko rashin tsufa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shikenan magana ta kare ko da baya yi ba ruwaito dadin baya yi amma ruwaito kuma ina yi to a gaddara da baya yi yanzu yana yi shikenan za ci gaba da yi ba zancen za a mix a ce ai tun da da baya yi yanzu sai da ya zo ya tsufa sannan da haka yanzu yara su ringa su daina yi mai tsofaffi su ringa yi duk babu wannan magana kanu ya ahudu na bil ahdathi fal ahdathi min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah yayi karanta na yanzu to shi suke roƙo da shi shi yake aiki da shi an gane قال حدثنا يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث أبو بكر عن عبد الرحمن عن أول yace ya ruwace shi daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a wata ruwaya shine Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullah alaihi salam amara an-nas fi safarihi 'am al-fath bil fitr cewa manzon Allah sallallahu ya umarci da ya umarci mutane a cikin tafiyarsa shekarar da aka ci Makka da yaƙi da ajiye azumi wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqawwu li'aduwikum ku samu karfin jiki don fuskantar abokan gabanku wa sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi azumi an gane ku amma yace mutane su ajiye azumi don su samu kwarin jiki su samu karfin gwiwa su samu karfi a jikinsu saboda ya kar abokan gaba Kala abubakar abubakar dan abdurrahman yace qala haddasa haddathani wanda ya gaya mu wannan hadisi yace laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma'a min al-'atash ce wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen da ake cewa da shi al-arj wasu malamai sun karanta da dhamma al-urj an gane ina zuba ruwa a kansa saboda ainihin zafi ma'ana ya fita shi yana azumi sauran mutane ba sa azumi aw eh, min al'atashi saboda kishirwa aw min al-harri ko saboda tsananin ainihin wato eh, zafin rana shi al'arj ko al'urj wani wuri ne shi ma ruwa ne a wurin wani dan tafki ne haka da matafiya suke tsaya su sha ruwa ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سناك شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت وصفة ba daga cikin mutane ko da ka ce a ajiye azumi ba su ajiye ba sun yi annabi ya ce ku ajiye azumi saboda ku samu kwarin jiki saboda fuskanta abokan gaba to kuma shi sai tashi da azumi to saboda haka sai wasu sabbai su ma sai suka tayi suna yin azumi to amma jikinsu ya gaya musu da haka sai aka gaya masa da fa kake azumi waɗansu fa suna yin azumi ƙala mai ruwayar hadisi ce falan ma kana rasulullahi sallallahu alaihi bil kadid lokacin da manzo Allah su sallama ya je wannan wuri da ake tada shi al kadid kusa da qudai da usfan da ke hanyar makka da abi qadahin fashariba sai ya sa aka kawo masa koko akwai nono a ciki ko ruwa sai ya sha fa'aftaran nasu sai zaman tudu wanda ya dauki azumi shi ma ya ajiye azumin sa tunda ya ga wanda yake koyi da shi shi ma ya aji an gane kuma ba lokacin shan ruwa ne yi ba kawai eh, abin nan قال حدثنا يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال انس بن مالك يتشي safarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan mun yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan falam ya'ib as-sa'imu 'ala sai zamanto masu azumi ba su aibanta waɗanda ba sa azumi ba wato an yi tafiya da ramadan wasu suna azumi wasu ba sa yi to waɗanda suke yin azumin ba su waɗanda ba sa yi ba ce kun gangalaye walal muftiru ala sa'im hakanan su waɗanda ba sa azumin ba su aibanta wa masu azumi ba musamman an sha wahala ba ko kake an ba ku rangon mai kunki ba an gane ku ba wanda ya wani kowa ya tsaya gwargwadon karfin da yake ji gwargwadon abin da ya aika bil munasaba irin waɗannan abubuwan ne yake cewa in abin da muka haɗu mu yi juna uzuri akan abin da muka rabu an gane ku amma ba abin da ya shafi aƙida ba abu ne da ya shafi aƙida misali yanzu ka zo ka ce eh, eh, a zo a ce da ɗan ƙala ƙato da ahalus suna ce a tun da duk ana dawar musulunci shi ke nan mai wajuna uzuri ai mun haɗa ne mun haɗa aƙida ai musulunci ya haɗa mu to yanzu mu biyo wancan yana ƙala ƙato yana tsini wasu habban annabi yana cewa su makarata ya ce annabi ma ya kurma ne bai magana bai ce komai ba ko yana kwatanta annabi da dolanci dan dolanci ne a ce ka zo ka koyi abu kai kuma baka ƙara komai ba a ciki wannan dolanci ke an fahimta duk malamai duk malamai duk malamai sai da almajiran suka saurari karatu a wajen su suka ƙara daga wajensu suka demonstrate sun fahimta fahimtar ta ka ta ake so ka ne ka bayyana mutane a fahimta malamin ka ya gane kayi daidai to kaga idan ce annabi ya kawo qur'ani bai kara komai ba kana ta dolo ne an gane annabi dolo ne annabi ba dolo bane duniya ba ta taba ganin mutum mai basira irin shi ba zai ka ce kawai an kawo abin nan kawai ya zo dunkunkun ya zo kawai ya bayar ya koma wannan babu test babu ɗanɗano a ciki an gane to da haka bil munasaba abinda ake cewa ayi wa juna uzuri akai shine irin wannan ni ina ga idan an yi tafiya ayi azumi kai kana ga idan an yi tafiya kar ayi azumi to me juna ma uzuri mana tunda duk akwai ne akwai nafsi akai an fahimta kai kai kai riko da rangwame ni kuma na yi riko da azima a cikin usulul fiqh kuma babun ar-rukhsat wal azima babun su ɗaya ne rangwame abinda ake cewa rukhsatul azima shi na ce ga wani abu an ba da dama a yi an ba da dama a bashi an gane ko kuma a yi wannan a iya yin wannan a iya yin wannan amma idan kai amfani da wannan kuma bayan abin ya wuce sai ka rama kamar za ka yi tafiya sai ka sha azumi dole bayan azumi za ka rama an gane ko to da haka idan ka zo ka ce mai wa junan mu uzuri a irin wannan sai ba ce ya yi wa juna uzuri ni na fahimci kaza kai ka fahimci kaza wannan ba zai hana mu tafi ba an gane amma ba wanda ba yadda za a yi ka ce mai wa juna uzuri a cin abin da ya shafi aƙida wannan babu uzuri a ciki ko 'yan ɗariƙu da suke ganin ana samun alloli barkatai ko wanda suke da aƙidar alhulul wal ittihad Allah yana shiga jikin mutum ya taje da shi ruwa a cikin nono ko zagonyewar gishiri a cikin ruwa ka ce a tafi a yi juna uzuri ta gaba za a uzuri ba uzuri a nan sallah a sallah kaga wannan ba zai yiwu ba an gane ku duk wanda ya ce a yi wa juna uzuri a wannan ya yaudar kansa wanda kuma iya da to dama bai yarda da addinin ba ne an gane ku da haka ana yin uzuri a cikin abin da shari'a ta bayar da dama a aikata wannan abin amma duk abin da shari'a ba ta bayar da dama a aikata shi ba to dole ne kawai a bar wannan abin an gane ah. hmm. eh. Ita shi wannan abin da ya shafi wato har sabo in dai sabo ne ba abin da ya kai ga irin wancan abin nan din ba wannan za ta yi wa juna uzuri ko abin da za ce wannan abin haramun ne misali ko ce wannan abin ba daidai ba ne har anan za wa juna uzuri a'a ba abin da ake nufi bakin ya ba da misali yace kaga wani zo zai sallah ya wani ya wadu'u wani ya kabdu wani ya saki hannu sai yace to a irin wannan sai uzuri a kabdu da wadu'u zai uzuri tunda duk sun tabbata annabi yi wado yi kamfu an gane abinda bai tabbata annabi ya shi shine sakin hannu a sallah an gane wannan shine abinda bai tabbata annabi yi shi har su masu cewa eh, ainihin za a yi ba wanda ya taba jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan na wannan zamanin ne su ne za su zo fi ta tawilin banza sai ce wai ina hadisin da yake kar a yi kara sake hannu sai ce ai asali abin da bai maka kenan sai ai asali kaza wani na gaya wani littafi tun wasu shekaru masu yawa wai dalilan yin kabazu su ne dalilan yin wazo a sadalu <laughs> an gane wanda surkulla ne zai sa a ce dalilin a shi ne dalilin a a oho an fahimci magana? Mm. ke hmm. sun taba magana da wani ita shi ga hujjar da yasa take ike yin qabdu ko wudu ita to kai da Allah ina hujjarka ya kawo masa hadisi da suke cewa ana yin qabdu ko ana yin wudu sai ya ce shi wancan sai yace to kai ina hujjarka irin wannan sai yace a shi maliki yi kaga kenan gaskiya ne bai san malikiya an gani to yanzu ba mu ba bane cikin muwadda ina daga sunnar annabawa za mu zo mu sake gani ina daga sunnar annabawa wada'ul yumna 'ala al-yusra fi salah dora hannun dama akan na hagu akan kirji a cikin sallah wannan sunna annaba ce ga in kaga dama ka ce ba wani annabi da Allah ya aiko isa sallah ya fita babu shi tunda annabi yace sunna ce ta annabawa an fahimta to masu faɗaɗin ba su da wani uzuri sai wannan ko a ce ai asali kaza asali kaza amma kawo maka nassi babu nassi an gane wanda kuma duk za a kawo to za ka gaba ba ingantacce ba ne abin da yake mafi ingancin abin da ake faɗa a kan yin sadar da sakin hannu a sallah shi ne in ka karanta tarihin yin littafin watsa malik imam malik ya faɗi dalilin da ya sa ya saki hannu shi ne an yi masa bulala ya kasa daga hannunsa ya dora abin nan da aka dole ta sa larura to musulunci kuma yana ina ina izina da larura an gane ko sallar ce ba zai yi a tsaye ba ko a abin nan ba sai a kwance ba an gane ku ka idan ma ba za ka iya yi a zaunan ba ko a kwance sai ka yi kana a kwancen kana nuni an fahimta ko a zuciyarka ka gudu ce ga ka kana kaza ga kana kaza wadda aka abubuwa ne komai an yi filesin nasa inda ya kamata allah ya datar da to dai sai an tantance ya eh, wada ina wuraren da za mu yi wa juna uzuri a nan ina ne ba za mu yi wa juna uzuri ba an gane wata rana abu zarrin al-gifari allah ya kara masa yadda ya amsa gayyatar abdullahi dan umar don cin abinci a gidansa da ya je sai tarar an sa irin labule din na rufe bango an rufe bango da ya shiga ya gani sai ya kwana ya koma me ya faru bismillah kaza kaza su ce a ce yanzu kai a gidanka ake samun irin wannan kana abdullahi dan umar wanda aka sani da tsantsar bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanka a ce wallahi mata ne sun fi karfin mu sai ce to in zan wa wani uzuri kai ba zan maka uzuri kai dai ba zan maka uzuri ka ce wai mata sun fi karfin ka ka saba wa Allah ce kai ba zan ma uzuri saboda abincin da bai tsaya ci ba ke ita tafiye shi abin da ake cewa shine ina ne za a yi uzuri har a inda za a yi uzurin makon da shi kuma ba za a yi masa uzuri cewa <laughs> shi sa labula a rufe bango laifi ne laifi ne to ga mutane akan hanya suna neman rigar da za su kai kaje ka rufa bango haka ne ko ba haka ba to shi nan ba nan karatun muke ba na ga za ka motsa an fahimta to saboda haka sai mun kalla shi kansa uzurin akwai misali yanzu ni ka zo ka gazan yi sallah saki hannu kar ka bi ni sallah Allah ya sa kun fahimta dan ni kan ba za ka ba wani uzuri da za a yi mun yi sallah saki hannu babu shi saboda ni ban yi imani da ya sallah saki hannu ba dan ni ka zo zaka yi sallah zaka saki hannu ne ba zan yi ka sallah to dan me zan saka ni Allah ya sa kun fahimta to da haka irin waɗannan abubuwan sai ka kalli wane ne ma za ka yi wa uzurin wanda akwai uzurin da za ka yi uzurin amma akwai wanda shi ba za yi masa uzurin amma wani za ka yi masa wannan uzurin ahmad bin ibn taimiyya ahmad bin abdulhalim allah ya ji kansa yana cewa in suka tattauna da wani dan bida haka aka abin da ya shafi bidoyi sai ce wane ce na yace idan ni ne kai kuma na yi abin da kai yace to ni arni ne ni din na zama arni kace saboda me sai ce da kai saboda abin da na sani akan wani abin kai ba ka sani Allah ya sa kun fahimta bayan haka ne ni a imani na ni in ne sallah na saki hannu ala ba zai karbi sallah ni imani na ke an fahimce ni da kyau ban ce kai ba fa ni dai in yi sallah ba uzuri in saki hannu in yi sallah ni ala ba zai karbi sallah saboda hujjojin da nake da su akan wajabcin yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah to ne na jin duk inda aka saba manzo Allah a cikin sallah to Allah ba zai karbi sallah kuma zan iya yi to dan me zan saba dan me zan ki kun fahimci magana din ban ce kai ba fa ko kun fahimta ni ina magana ni ni a karan kai gamsuwa ta da hujjojin suna sa ina je in na saki hannu ne sallah Allah ba zai karbi sallah ta ko in yi sallah ban yi jalsatul istiraha ba ban ji Allah zai karɓi sallar amma fa ban ce kai ba ai garin ta mai ta ku karo ne je na ce an yi sallah ba ba za ka ni ni a karan kai na nake magana ko kun bayyana jama'a to da haka akwai wanda za a yi musu uzuri akwai wanda ba za a yi musu uzuri to da haka har a inda ake cewa a yi uzurin sai ka duba shi wannan din wanda za ka yi uzuri ne akwai wanda dalilin yi masa uzuri to yanzu barna kai ba uzuri ba ne an fahimta barna ce kai ba uzuri ba ne a mayarin layman waɗanda ba san abin da bai wadara su kawai ake kamar yawancin waɗannan masu bin ku, yawancin sun san ce ce ka yawancin su ba sani ba su abin da suka ɗauka sallah masallacin ɗari ka ɗarika shine ɗarika kwan yi da sallah a ce salati goma goma ga annabi kul huwallahu kafa uku wallahi ji kamo gabatan mu sun dauka ita ce dariƙa Allah ya sa kun fahimta ba su san abin is beyond that ba ka zama cikakken dan dariƙa sai ka yadda kana iya zama Allah Allah yana zama kai sai kana jin ya halatta kai ka saba wa Allah subhanahu wataala kuma ba abin da Allah bai sai sai kana jin cewa ko ba yi sallah ba sai ka shiga aljanna sai kana ji a ranka cewa ko Allah ya saka ka aljanna bai gama biyan ka iya aikin ka ba kawai dai ka bar masa ne ka yi masa alfarma ne ka kyale shi ka je karanta ka to waɗannan abubuwan su ne ba sa fitowa da mutane su Allah ya sa kun gane amma yanzu duk wanda yake bibiyar al'abuwa ai ina gani inda akidin suke bayyana wani yana zagin wannan dan kusa dinnan da ya mutu kwanan nan wane ne rige-rige ki ko wane ne ina zagin sa kaza kan duba ya kauta tulfarida ai magana da yake faɗa ai ba wai tsakko ta kawai yake ba ya faɗi wata magana sai ce wai ƙarya yake kaza kaza kaza wai a ce ladan salatul fati a ce a samu alƙarya guda ɗari ko ƙasa eh, dubu ɗari a cikin ƙasar a samu garuruwa dubu ɗari a kowane gari a samu unguwa dubu ɗari a kowace unguwa a samu ƙabila dubu ɗari a kowace ƙabila a samu al'umma dubu ɗari to waɗannan al'ummomi dubu ɗari sun sun shekara dubu ɗari kowa a cikinsu sai ya yi salatin annabi dubu ɗari in kai salatin fati duk ka daga aiki yana yana cikin wuta tulfani da ƙarya yi to kai idan ba kai karatu ba ko kana abin da sai ka zo ka ce yayi ne babba da haka kullum Allah ya saka shi kan Muhammad Gumi da alheri ina ce a dai karatu ai karatu shine maganin wannan matsala amma sai ka zauna baka karatu kuma sai rigima kuma ya ringa tsora ka kan keken bera yanzu abin da ya faru kwanan nan na malallan abakar mawaƙi fa kawai yace da malaman kano yan gargajiya yace wai malon ya zagi annabi shi kenan suka wasu ka zauna mawaƙi mawaƙi shi zai ce da malami an zagi annabi ko malami ne zai ce da mawaƙi an zagi annabi na ya dora su kuma suka hau suka kuma suka ji kunya amma duk da haka kuma sun ke dama sun ji kunya ko suna ƙara jin kunya suna tabar ma kunya da hauka nan maganin waɗannan abubuwan sai a yi karatu to dai yawanci ba su ma san menene yake cikin abin nan ɗin ba da haka zai zo su yi ta rigingimu su ta maganganu su yi ta abin nan ta haɗa su da mutane da haka kai yanzu kana faɗa ne da mutanen da ke a innocent an gane an mayar da su da kai ne abokin gabas da aka sai kai ta faɗa da wanda ba abokin faɗanka ba ne shi abokin faɗan naka yana nan yami ya shiga bayansu ne ya ɓuya dan da shi ya fito za ka ɗauke shi dai ka kwaɗe shi kama a'a sai ta turo maka dandana dandana shi yana can ya boye sabin da yake faruwa shi Allah ya sauƙaƙa قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمرو yace da manzo Allah sallallahu alaihi ya ma'aikin Allah inni rajulun asum ni mutum ne da ina yawan yin azumi afa asumu fi safar zan iya yin azumi a cikin tafiya faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallam yace da shi in shi ita fa sum wa in shi ita fa aftir in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka aji an gane قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر وأنا حديث النافع yace Abdullahi dan Umar ya kasance baya azumi a cikin tafiya inda yana halin tafiya baya azumi an gane ku قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان هشام دان عروة دقا ما يفنس عروة دان الزبير شو يا كسن شينا ينتفي أتكن وتر رمضان ونسافر معه كما مما منا تفيا تارد شي فيصوم شي عروة دان الزبير سي زمن توينا أزمي ونفطر نحن مو كما آئن سو, سو هشام شينا ba ma yi muna aji azumi fala ya amuru na bi siya baya umarta mu da cewa ku yi azumi tunda ni zan yi azumi kuma ku yi azumi baya umarta su da wani an gane ku kenan dai abin da ake so a ce in mutum ya ga dama a halin tafiya ya ajiye azumi in ya ga dama ya azumi wasu malamai suna cewa za a duba menene wahala ko rashin wahala tafiya magana mafi gaskiya babu zancen wahala ko rashin wahala an gane ku da ita wahala abu ne nisbi ya danganta da inda kai wahala ta wani abin da yake wahala ne a wajensa a wajen wani ba komai ba ne a baka ga wani da azumin sai ya ja yi faskare ba ina gumi kuma yana azumi kai za ka iya ne an gani wani zai zai ina lodi ya dauki kaya ko yashi ko wani abu ina watsawa kai za ka iya an fahimta da haka abin da yake wahala ne a wajen wani ba lallai ya zama wahala a wajen wani ba an taɓa hira da wani wanda ya yi gwamnan banki a nan najeriya lokacin buhun shinkafa caroline ya kai naira ashirin buhun shinkafa caroline ya kai naira ashirin sai ake ta kuka a ƙasar nan ana cewa kaza kaza kaza kaza za rayuwa ta yi tsada wane kaga waɗanda za su <laughs> su ga yanzu ya yi. buhun shinkafa caroline manya daga cikin sun san shinkafa caroline ba irin stallion ba shinkafar banza da can wa zai wata stallion an gane naira ashirin buhu guda ake ta cewa rayuwa ta yi tsada rayuwa ta yi tsada sai aka hira da shi an yi hira da shi a ingila abin da yake tambaya yake cewa an ce abin na isa ce kwanan shinkafa a najeriya ya kai naira ashirin kwanan shinkafa ya kai naira ashirin tiya guda ana buhu ta yi tsada shi yana cewa kwano tiya to a cikin hirar ne aka tambaye shi me kake tunawa na wahala da ka sha kai a rayuwarka shiru ita to shi wani abu ne har yanzu ya kasa manta da shi a rayuwar shi abin ya ba shi wahala menene shirin kai dade sai ce lokacin bafadi ina kai shi makarantar firamare a kan shi yana kan doki bafadan ina kafa kuma ya cire takalmin shi shi bafada don kada ya taka sahun dokin ɗan sarki da takalmi shi yana kan dokin fa wannan hakan da ake yi doki yana haka to shi wannan hakan da yake ita ce wahala shi a wajen sa ita ce ya kasa mantawa da ita a rayuwar shi <laughs> yanzu shi ba fada yanzu wannan wahala ne shi a sa kuma da shi ne yake taka a kafa ya za a yi ita wahalar da ya kasa manta da ita na rayuwa shi da Allah wannan wahalar ba nisbiya ba ce yanzu wannan akwai wani wanda zai ce shi don ya haɗu da wannan ya haɗu da wahala har ma ya zamanto ta zama ya kasa manta da ita haka wajen wani kwata-kwata ba wahala ba to da haka ba za a ce wai za ka sha wahala kuma a shara kawai ta baka dama ko za ka sha wahala ko ba za ka sha wahala an gane ko za ka sha wahala ko ba za ka sha wahala ba kana dama ka ajiye na haka ne zancen sauki yace wani malami ya ji yana cewa ai ubangiji ya san za a kirkire kirkire na zamani za a kawo jirgi za a kawo mota za a kawo eh, kumbo za a yi kaza amma duk da haka ya ce ajiye azumi haka ne Allah ya san za a yi amma ya bada dama ajiye azumi kawai kuskuren da muke yi shine sai a ce an ce a ajiye azumi wato shi yare na shari'a ina da wahala ina fatan mun fahimta yanzu da kace an ce a ajiye azumi to ci an ce a ajiye azumi kenan dole sai an ajiye ina fatan mun fahimta a'a alhali kuma dama ce aka bayar kawai abinda za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ya ba ku sauki ne in yayi muku sauki abu yana so aikata saukin an gane da haka da ya ce ya baka dama ka ajiye azumi yayin tafiya ina so iga ka aji amma dan idan baka aje ba kai masa ba kai masa ba ba mu mukhalafa Allah ya sa mun gane to a lokacin da kake ce an ce a aje to in baka aje ba kuma laifi ne inda zaka gano wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace da aka ji yakin uhud yace kada ku sauka daga nan ko ko kun ga tsuntsaye suna cin namun kar ku sauka da suka sauka an samu matsala ko ba samu ba an samu matsala to kenan muhalafa in aka ce karka yi kaza sai kai to wata hukuma za ta biyo baya yanzu idan na zo zan yi tafiya sai ne azumi akwai wanda ya ce azumi bai karɓu ba ah. ko kun fahimta saboda haka sai mun ringa tantance tsakanin waɗannan abubuwan akwai abin da sauƙi ne aka yi maka da haka kake da buƙatar sanin babu ruhsa wal azima Allah ya saka wa sheikh bassam abdullah bin abdurrahman al-bassam da alkhairi da ya tashin eh, abin nan sharhinsa na bulugul maram taudihul ahkam min bulugul maram sai i wani abin nan farkon littafin sai wani abu mai ban sha'awa kana so ka karanta da littafin bulugul maram to akwai ilimin muka da sai ka san su ka gabatar kafin ka karanta da littafin abin da ya shafi ulumul tafsir abin da ya shafi ulumul qur'an abin da ya shafi usulul fiqh abin da ya shafi usulul hadith ya zamanto kana da halfiya akan waɗannan abubuwa ilimin maka ya zamanto kana da masaniya akan su to sannan ka zo ka zauna ka karantar da mutane bulugul maram ba bulugul maram kawai ba duk wani abu da ya shafi ilimin addini gabanin ka zauna ka karantar da mutane shi to ya zamanto kana da halfiya waɗannan abubuwa akalla ko baka zamanto wani bahar wani kogi a cikinsu ba to ya zamanto albuda'iyat din kasan su saboda ne da wannan ne za wato ana ta da su ulumul ala wato ilimin mutane waɗanda suke taimaka maka wa ilimin da zaka baiwa mutane su ɗauka ya zama samara amfani za su taimaka maka wajen ba su shi tatacce ingantacce ina fatan mun gane amma in ba haka ba to sai ka zo kana ta enforcing abin da ba dole ba ne kana tursasa mutane kana dora su aka abin da ba haka abin yake ina fatan mun gane wallahu a'lam to da haka dai irin waɗannan ba dole sai an lura yaren shari'a ina da ina da hatsari irin nasa hatsarin sa shine kana bayar da wani bayani mutane za su fahimci wani bayani na daban an aka ce ka ajiye

Hmm. <laughs> ka gani ce ta yewa shi da ya sa sai ya yi azumi saboda ba shi aka yin ya bari an yafe masa ba dole sai ya rama shi to shi rama za ta yi masa wahala dai haka tun da kowa yana yi kawai a lokacin da kowa yake haka ne kowa yana da dalilin da ya sa zai sa ya yi abin da ya yi an gane ma ya fa'alu man kadima min safar aw aradahu fi ramadan abinda mutumin da ya dawo daga tafiya zai yi ko kuma ina zaman gida iniyar zai yi tafiya an gane قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان إمام مالك يتي لاباري يسر مسك عمر بن الخطاب يا كسن إن ينا حال في أشكوة رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه sai san zai dawo madina da farkon rana da safe da khalawa huwa sa'il sai zo yana azumi ana sai taso da azumin sai zo da shi da an gane qala yahya imam haya ce, qala malik imam malik ya ce. man kana fi safar mutumin da yake cikin tafiya fa alima annahu dakhilun ala ahlihi min awwal yawmihi sai isan cewa zai dawo gida farkon yini da safe wa tala'a lahu al-fajr qabla an yadkhula amma alfijir ya ceto masa gabanin izo gida da halau ho sa'im to ya dauki azumi ya shiga gari da azumi an gani ka je kowa yana azumi kai kana baka azumi an fahimta kuma idan ka zo ka tare idan ma iyali ce ka zo ka tare tana azumi me za ka yi ai ba za ka ce dai tunda ba azumin nafila bane bari ka ce bari ka ce bari ka karya azumi ne na farilla an gani. to saboda haka in ka san za ka shigo gari haka imam malik ya cewa da safe to ka shigo kana azi an gane ƙala malikun imam malik ya ce wai za a rada an ya fi ramadan idan mutum ya niyyar fita tafiya a cikin ramadan fatsala ala hulfajar roho bi arzihi sai rana ta hudo ina gida bai riga ya fita ba kabla an ya khuruja gabani ya fita huya su mu zalika al zai azumi wannan yinin an gane amma nan duk ijtihadat ne amma inda ka san ka yi tafiya kana da dama ko da gari ya waye kana nan ka yi tafiya yau amma sai da safa ka tafi shi za ka yi tashi baka azumi an gane ka yi tashi baka azumi ba za ce dole sai ka yi azumi tun da Alfin ya ce to kana gari ba an gane to haka nan wajen shigowa ba ba wanda yake lallai sai ka shigo kana azumi in ka ga dama ka yi tafiya za ka dawo gari da sauran ainihin da safe ko da sauran lokaci dai mai tsayi gabanin a sha ruwa to kana da dama ka zo baka azumi an gane hmm. Hmm. yace dan mutum yana da yaƙinin zai tafiya gobe sai ya ɗaukar azumi haka kace ku kana da yaƙinin za ka yi azumi za ka yi tafiya gobe sai ka ƙi ɗaukar azumi ba ka yi laifi ba ai tafiya ta zo an gane ba laifin da ka yi ƙala malikun imam malik ya faɗa fin rajuli ya kadumu min safar cikin sha'anin mutumin da ya dawo daga tafiya wa huwa muftirun baya azumi wa mar'atuhu muftira ita rar matarsa ma ba ta azumi hina tahurat min haidatiha saboda yau al'ada ta dauke kuma sai bayan da alfijir yake to fi ramadan a cikin wata ramadan din wato yau da al'ada ta ta dauke sai bayan da alfijir yake to sannan al'ada ta dauke kaga ba za ta yi azumi ba an gane ko anna li zawjiha yusiba in sha'a to mijin nata da ya dawo daga tafiya shi ma baya azumi ina da dama ita kisa in ya ga dama an gane saboda ita ma abin da zai hana ta azumi an ba ta dama ko ya ɗauke ba za ta yi rukon baki ba za ta ci gaba da cin abinci da aka to wannan abu ne da mata suna yin wannan kuskura an gane ku mace tana al'ada da rana sai al'ada ta ta ɗauke wata ma sai ta ki dubawa sai an sha ruwa wai saboda kada ta yi rukon baki kuskure ne ki duba in ya ɗauke akwai buƙatar za ki sallah yar za a bi ki sallah ko ba za ki sallah ba za ki sallah rikon baki kuma dama sa ku ake kuke rikon baki ba wanda ya ce ku yi rikon baki ke uzurinki na shan azumi na yi ne gaba ɗaya satifiket ne aka baki wannan yinin ba za ki azumi ba an fahimta wannan al'ada ɗin yin satifiket ne aka bata yinin gaba ɗaya ba za ta yi azumi ba musulunci yana da sauki an fahimta ya zai zama to babu fa'ida ne idan ka ce ta riƙe baki kuma bayan sallah ta rama an fahimta ba hikima to da aka ci gaba da cin abincinki wannan yin dama automatic an riga ne an miki off an dage miki shi babu azumi a ciki saboda haka ki ci gaba da yin mu'amalolinki gobe sai ki tashi da azumi amma sallah kuma zaki azhar zaki la'asar zaki magarba zaki isha an gane babu kafarati man afara fi ramadan babu da zai bayanin kafarar mutumin da ya ci abinci da rana azumi da rage na to ba da shi anan ba qala yahya imamu yahya ce qala malik imam malik ya ce man kana fi safarin fa'alima annahu dakhilun ala ahlihi min awwal yawmihi wanda ike halin tafiya sai isan cewa zai dawo ga iyalansa a farkon yininsa ma'ana da safe watsala tala'a lahu al-fajr qabla an yadkhula al-fajr yake to masa gabanin ya shiga gari da khalahu huwa sa'im haka mun karanta wannan an karanta ina jin ne

fahimta ta ne wacce da samu daga ta wacce ta imam malik ta umar dan haffa cewa wanda yake halin tafiya sai san zai shigo gida da farkon yini kuma alfijir ya rike shi a wajen gari gabani ya shiga gida da halau ko sa'i to sai shiga yana halin azumi kafarar mutumin da ya karya azumi da ranar ramadan قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان وأن حديث عند سند أبي هريرة شعون متن يا كري أزمي دران رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر كما قال الله صلى الله عليه وسلم يأمرشيش به كفارة بعتك رقبة كفارة دميزي أنت وياي أنت بيوة كوباوة aw siyam shahrayn mutatabi'ain ko azumin wata biyu a jere aw it'am 60 miskina ko isyar da miskine 60 fa qala sai mutumin yace la ajid ya rasulullah ban da halin da zan wadannan bazan iya yan tabawa ba bazan iya azumi kwana 60 ba ko bazan iya ciyar da miskine 60 ba fa wuce rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi araki tamrin sai aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanho na ainihin dabino wani abin nan kwando faƙala sai Manzala Allah su sanar alaihi wasallam yake khudh hadha bihi ɗauki wannan ka je ka yi sadaka da shi kwando irin na miyawa irin bangajin kwando din faƙala ya lalla sai mutum ya ce ya manza Allah ma a a ahadan ahwaja minni ban san wanda ya fi ni buƙatar wannan abin <laughs> fadhika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallallahu da ariya hatta badat an yabuhu har sai da hakoransa na gaba suka bayyana sun makala sannan manzo Allah sai ce kulhu dan suka je ku ci an gane قال حدثني يحيى عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال سيدنا المسيب يتي جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره wani balaraban kawai ya zo wajen manzo Allah ina dukan wuyansa ina kama gashin sa yana ciccizgewa waya kulu yana cewa halakal abad mafi nisanta ta birar rahmar Allah ya halaka ina nufin kansa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi da shi wa ma zalika menene ifaru fa qala asabtu ahli wa ana saimu fi ramadan yace na zakiyo iyali ta ne matata ina azumi da watan ramadan فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال الله صلى الله عليه وسلم شيء هل تستطيع أن تعتق رقبة شنزاك إيه أنت وياي فقال لا تيتي آآ قال من زال الله يتي فهل تستطيع أن تهدي بدنه ذاك إيه بعد كوتر راقمي قال لا متمن يتي آآ قال أبو هريرة يتي أبن سيدنا المسيب يتي سيما زال الله يتي فجلس تزونا ina zaune fa wuce rasulullahi sallallahu alaihi bi araki tamrin da aka kawo manzon Allah eh, ainihin kwando na dabino fa qala sai ce khudh hadha fa tasaddaq bihi dauki wannan kaje kai sadaka da shi fa qala sai mutumin yace ma ahadun ahwaja minni babu wani da yafi ni bukatar wannan abin da zan bayar yanzu fa qala sai manzon Allah yace da shi kulhu dauki kaje ka ci wasu yawman makana ma asabta kai azumi guda ɗaya a madadin wancan da ka karya kai ka sadu da iyalinka a ciki an gane ku to kaga wancan yana cewa hadisan guda biyu suna kama da juna wancan yana cewa azumin sittin za a yi kawai ko a ce da miskini sittin ko azumi guda 60 kaga ba ce da ɗaya ba ko to nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ka iya yanta baiwa ko ku eh, wuya ya ce a'a za ka iya ba da kyautar ya ce ba zai iya ba sai ce to zauna da aka kawo ita je ka ci wannan din kuma kai azumi guda ɗaya a madadin wanda karama shine abin da yasa wasu malamai suke cewa wanda yasa eh, abin da sai ya karya masa azumi in yayi kafara kuma sai guda ɗaya na rama wacce an gane قال مالك امام مالك يتي قال sa'id ibn al-musayyib kan fi بن al كم min ذلك tamr sai na tambayi sayyidna al-musayyib zai kai kwano nawa mudu sa'i nawa kiya nawa a cikin wannan mazubi na dabino faƙala ma bai na hamsata ashara sa'an ila ashirin ita abin da ke tsakanin sa'i abin nan sa'i sha biyar zuwa sa'i ashirin an gane ku da haka ne ake cewa abin da za ka ciyar da shi miskini din shi ne nufin rabin sa'i an gane ku wasu kuma suka ce muddun nabi guda kaga idan abin nan sha biyar ne ka ba da muddun nabi guda kaga eh, sha biyar sau hudu kaga mutum sittin kenan idan ashirin ne ka bayar da rabi rabi kaga mutum arba'in kenan qala malikun imam malik yace sami'tu ahlal ilmi yaqulun nadi malamai suna cewa ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان باب كفارة cikin sha'anin mutumin da ya karya azumi a lokacin da yake azumin ramuwa dalilin ya sadu da matarsa da ranar watan ramadan wato da ramadan ne sai sadu da matarsa ai zai kafara ko to sai zo ina ramawa a wajen ramadan zai yi azumi sittin ɗin, to kuma sai sake saduwa da iyalinsu ina wancan fara din to ba za a ce kuma wata sittin ta sake kama shi an gane ku saboda alfarmar da ta sa aka ce wancan sai ya yi sittin saboda a cikin watan ramadan wannan kuma a wajen menene watan ramadan wayan da ma alaihi qada'u zalika al abin da yake wajibi a kansa shine zai rama wannan yinin ne kawai qala maliku imam malik yace wa hadha habu ma sami'tu fihi ilayya wannan shine mafi soyuwar abin da na ji a wannan matsala cikin wannan abin nan cewa wanda duk yake ina ramuwar azumi sai isa ki saduwa da iyalinsa to zai azumi zai ya wannan azumin na ranar shi kadai ne ya kare ragowar azuminsa yana ne babu hijamati sa'i babu da zai bayanin mutumin da yana azumi yayi kaho قال حدثني يا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم نافع يتي عبد الله بن عمر يا كسن ina yin kaho kuma yana azumi qala nafi yace sun mata raka zalika ba'd daga baya sai dai ne haka inda yana azumi fa kana idza sama lam yahtajim hatta yafṭir in yana azumi baya yin kaho har sai ya sha ruwa har sai ya ajiye azumi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان ابن شهاب الزهري عباد الأباري بإمام مالك شيوا سعد بن أبي وقاص da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda sun kasance suna yin kaho alhali suna azumi an gane قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم hisham dan urwa daga mahaifinsa urwa dan azubair cewa ya kasance ina yin kaho alhalin yana azumi thumma la yusiru sannan baya aje azumi yace tunda yayi kaho bari ya aje azumin a baya yi wa ma ra'aytu ihtajama qattu illa huwa sa'i hisham yace bai taɓa ganin mahaifinsa urwa dan azubair yana yin kaho ba face sai yana azumi an gani qala alikun imam malik yace la tukrahu lis-sa'imi al-hijama ba wani abu yasa ake kyamar mai azumi yayi kaho ba illa khashyata an yad'u sai saboda tsoron kada jikin sai rauni ya kasa kai azumi walaula la zalika lam tukrah ba da haka ba da ba makruhi bane in dai kana da kwarin da za a yi maka kaho ka ci gaba da abin nan to babu karhanci walau anna rajulan ihtajama fi ramadan da za a ce mutum yi kaho a cikin watan ramadan thumma salima min an yufira kuma igam iwa da ta ikubuta da ba sai ya ajiye azumi ba lam alaihi shai'a imam ali ce ban jin ban ganin akwai wani laifi akan ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه كما بذن أمرتي شي بإرامة والنين ديك هو أشكين سبا لأن الحجامة saboda دشيك هون ma tukrahu ana kyamar yin sa ne kawai lissa'ibi ga mai azumi limau bi'i tagriri bisiyam dan kada ya sa azumin a cikin garari ita itajama da ka duk wanda ya kaho wasalima min an yuftira kuma ya samu lamuni ga biran ainihin ajiye azumin hatta yumsiya har iya mata fala ara alaihi shay'a ba ni ganin akwai wani abu akan sa walaysa alaihi qada'u dhalika al ba kuma zai rama wannan yinin da yayi a ainihin ƙaho a cikinsa an gane wannan ana sa mana bayani yi hadisi ya zo annabi ya wuce waɗansu mutane wani mutum ana yi masa ƙaho sai ce a farar hajin wal mahdu da wanda ake wa ƙaho da wanda yake yin ƙaho duk azumin su ya kare an gane to wannan hadisin hadisi ne mansur an shafe hukunci an gane wasu malamai suka ce ina nan menene ya faru <clears throat> shi wanda yake mai kahon da wanda ake wa kahon suna yi ne suna cin namun mutane suna yin giba suna munafinci kuma za azumi an gane to da haka ba wai a ne isa azumin ya ya kare ba a'a abin da suke yi na yi da mutane shi ya sa ƙahon a abin nan azumin ya kare an fahimta wallahu alam to kuma ina ga insha Allah za mu kwana nan in Allah ya kai mu karo na gaba ma dora daga naɗe da muka tsaya da fatan abin da muka faɗa kuma zan daidai ne allah ya ba mu lada inda muka kure allah ya fi mana abin da yake na aiki allah ya ba mu ikon aiki na santa kuma ya ba mu ikon santa. allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi na alaikum salam wa rahmatullah fahim ita mace idan za ta rama azumi sai ta sanar da mijinta ko ku sai dai kawai tashi ga tana azumi to wa zai kawo mata sahur <laughs> an bayinta abincin dare shi za ta kai kai mata adalci ka bata abincin da ta ci da daddar ta kwanta kuma shi za ta kai kuma da sahur ya kamata ta samu sauyi babu ne ya kamata ta sanar da shi zan yi azumi amma fi nan ba ta san da shi zuwa wani abu musamman ta san baya wani bukatar ta da rana ba laifi amma yan ta sai kan bukatar ta to lalle ta sanar da shi eh wallahu ala na'am na'am ice wanda yake ramuwar azumi sai ikarya da gangan sai ce na ce <laughs> ko <laughs> a me nace ko karatu aka yi kawai an gane ku to sai mun dinga mai da abin karatu ko imam malik ya ce wanda ina ramuwar azumi dalilin kafara da ya sadu da matar shi kuma ya zo ina rama kuma sai sake saduwa da matarsa sai ce to baya ganin sai ya sake yin sutun wannan din da ya karya kawai shi zai rama iya wannan na baya na nan an gane ku a to an ce ma ba zai rama ba zai sake wata kafara ba lafana na baya an gane da haka na bayansa ina nan ba abin da ya taba shi za mu zo mu sake ganin waɗannan matsaloli a gaban sha Allah azumi idan kana yi kamar azumin kafara dalilin kisa ko dalilin zahari ko kaza ko kaza ka na kafara to wani dalili yasa ka ajiye azumin don ka zo dora za ka an gane misali kana yin azumin sai tafiya ta kama ka za ka yi aji ba za a ce dan azumin ka fara ba ne dole kana azumi sai ka yi eh, tafiyar sai ka yi azumi a to ramadan din ma'asili an cin kana yin tafiya ta zo ka bar shi ka tafi ballanta na wanda yake a madadin shi an fahimta don insha Allah za mu zo mu ga irin waɗannan abubuwa da idan mutum yana yi sai wani uzuri ya sa idakatar to kawai ɗora zai yi ga an gane wallahu a'lam alaikum assalam wa rahmatullah na na ita babin nan na kafara hadisin farko ya nuna azumi sittin za a yi hadisi na biyu kuma ya nuna wannan da mutumin kawai ya zo yana dukan wuyansa yana keta yana tsitsigi gashin jikin shi shi kuma ya ce azumi ɗaya za a rama a ai da haka nace hadisan guda biyu suna kama da juna amma har ne ta'arij akan a'a ba wai ce aka azumi dai zai raba shine sai nace shine dan da yasa malamai suke cewa wasu malamai suke cewa wanda ake karya azumi da za ta yi 60 to 61 zai yi 60 wancan na fara ɗaya kuma da ikarya shi kuma wannan eh, muka ce wannan shine yasa suka ɗauko wannan hukuncin na cewa za guda ɗaya ai annabi ya ba shi abin da zai je ya kafara to kuma sai ce ya azumi guda da ta yi wacan ka fara a madadin azumi 60 to kuma an ce ya rama wannan an fahimta da aka hadisan guda biyu ba wanda ya ce azumi ɗaya za a yi duk suna magana fara ce da azumi akwai zancen rama azumi shi azumin za a rama shi ko ba za a rama shi ba wancan na farko ya ba da fa'idar ba a ramuwa wannan kuma yana ba da fa'idar za a rama shi ke nan kawai shi ne bambancin su na'am da aka ce idan muka na kallon ruwayoyin za mu ga cewa ke shaharai ne mata ta biyayi wata biyu a jere to yanzu idan wata za ka yi amfani da shi in wata za ka yi amfani da shi to sai ka bari ba za ka fara ba sai ɗaya ga wata an ga wata to za ka fara to wata biyu za ka yi amma lissafa za ka yi a cikin wata ka fara to sai ka yi su an fahimta saboda eh, yanzu lissafinka a wannan watan kwana goma sha hudu ne kwana goma sha biyar shi ka samu a ciki sai ya ƙare to in ka tashi ka shiga wancan watan wannan ka ƙarar da shi wancan kuma ka shiga a yana za ka tsaya kwana nawa <laughs> an fahimta to da haka in azumin watanni za ka yi to sai ka fara farkon wata an ga wata yau to gobe sai ka tashi da azuminka watan yana karewa kai ci wata ɗaya ko kwana ashirin da tara a musulunci ma inda da akwai wata mai kwana ashirin da takwas ne kwana ashirin da amma ba mai kwana ashirin da takwas ko kwana ashirin da tara shine wata a musulunci to da haka za ka yi azumi hamsin da tara kenan amma wata biyu sai kai sa'a wannan watan ashirin da tara wanda ɗayan ma shi ma ashirin da tara shi kenan amma in lissafa za ka yi za ka lissafa muddin baka fara azumi daga ɗaya ga wata ba an fahimta muddin ba ka fara azumi daga ɗaya ga wata ba to za ka yi azumi su amma ka fara daga ɗaya ga wata to za ka yi shaharai ne mutu ta gani. an gane ku wallahu azu to barakallahu ku abin da faɗa zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya ce mana abin da yake na aiki ba mu kun aiki na nisanta ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai to da wannan sai mu mun kawo ƙarshen wannan zango insha Allah sai kuma bayan azumi za mu zo mu dora daga yadda muka tsaya fata da rogo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka yi daga farkon dawowa karatu zuwa yanzu in wannan shine na ƙarshe, muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani shi ko karatun Allah ya sa ita ta yi idan za mu dawo mu ci gaba to muna roƙon Allah ya tsare imanin mu ya tsare rayuwar mu ya tsare addinin mu ya tsare lafiyar mu ya tsare mutuncin mu ya tsare dukiyoyin mu ya tsare iyalan mu ya ba mu tsaro da kulawa a ko ina ya muka samu kawunan mu Allah ya sa mu zo mu dora daga inda muka tsaya lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan karatu da muke karba daga wajen mu Allah ya sa da shi muke yi Allah ya sa ya zama a cikin sala'a ta addinin mu da duniyar masu tsayuwa kan karatu Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah kar ya jishe su muna roƙon Allah subhanahu wataala mu ma ya karba daga wajen mu Allah ka rubuta mu ikhlasi ayyukan mu Allah ka karbe mu ka karba mai kyau Allah muna roƙon ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta ramadan yana tawa muna roƙon Allah mu shiga cikin wannan wata muna cikin sa'ada muna cikin dacewa muna cikin ainihin shiri mai kyau muna roƙon Allah subhanahu wataala in ya nuna mana wannan wata Allah ya sa mu dace da ayyukan alkhairi a cikin sa Allah muna roƙon ka ka sanya mu cikin waɗanda mu ga watan ramadan Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su tsayu a cikin da ibadu waɗanda za ka karba Allah muna roƙonka ka sanya mu wanda za mu azumin muna neman lada ka sanya mu yi kiyamun laila a cikin muna neman lada Allah ka datar da mu da alkhairan da suke ciki gaba daya Allah muna roƙonka Allah wannan ƙasa ta muka dawo mata da kwarjini da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ruwan arziki Allah duk abin da yake damu mu kafi mu sanin sa Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana Allah masu shan musu addu'a Allah ka biya bukatun masu bukata ka yaye damuwar masu damuwa Allah ka ba da abin nema ga masu nema kuma Allah ka sa musu albarka a ciki Allah mu ma ka sa mana albarka cikin abin da ka bamu Allah ka ji dan magabata mu ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahama Allah ka sa aljanna ce makomar mu da su gabaki daya marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka wanda da wanda suke rashin lafiya tsaitsaye Allah duka ba mu lafiya Allah kuma ka horar da lafiyar wajen yi maka da'a Allah kai mana ta goma shi da ganin mu da lafiyar da ka ba mu yayin da kake son ka gamu. Allah ka hane mu da ganin mu da lafiyar da ka ba mu yayin da baka son ka gamu. mu Allah kai mana jagora ka albarkace mu ka albarkace yaran mu da manyan mu ka albarkace mazan mu da matan mu Allah muna roƙon ka sa albarka cikin al'amuran mu Allah ka ba mu arziki mai yawa mai amfani Allah ka ba mu arziki na taimakon addini da al'umma Allah muna ka Allah ka sa mu a hannunka Allah kar ka sa mu a hannun bayinka